yayin da hankula ke kara karkata ga kikikakan jihar taraba wata sabuwa ta kunno kai game da rashin sanin tabbas na inda gwamnan jihar mr dan ta yake inda rahotanni ke nuna cewa an yi gaba da gwamnan zuwa wani wuri na daban don ganin halin da yake ciki hakanan wasu majiyoyi da ke kusa da filin saukan jirgin saman jalingo sun tabbatar da cewa akwai jirgi da ya sammaci mutane da safiyar wannan juma'a eh, muna gona misalin karfe goma saura irin minti biyar din nan muka ga jirgin sama fari ya sauka a filin jirgi saboda ko rana yana kusa da wani filin jirgin sama ne so muna zaune a wurin muna aiki jirgin kuma yana sai farin jirgi can wani lokaci sai ga motocin kungiyoyi daga jirgin a motocin nan ya suka zo wani iri ne motocin a gaba akwai ilos mai farin feti na na tafi sannan akwai jirgin da hudu da kuma eh, crb motoci baya kuma da gidan da hukuma na tsaro. akwai da kuka aka fito da shi a wannan motoci aka shigar jirgi? Eh, to sai dai kuma hadiman gwamnan sun ki ce uban dangane da batun ina gwamnan yake da na taba ga wayar hadiminsa na musamman ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa amma ba a dauka ba ko da ke wata majiya a gidan gwamnatin jihar ta tabbatar da sulalewar uwar gidan gwamnan mr sawa Sunte zuwa Abuja yayin da mukaddashin gwamnan jihar tuni ma ya kama aiki shi da mukaddashin gwamnan ya sake koma da yan majalisar zartaswa da ma sakataren gwamnatin jihar da ma shugaban ma'aikatan gidan gwamnati wanda mukarraban gwamnan suka sauke tun farko haka da mukaddashin gwamnan jihar ya kuma gudanar da wani taron sirri da jami'an tsaro a jihar da kuma majalisar dasaswa inda ya ba aluman jihar bisa kai zuciya nesa yayin wannan dambarwa eh, ba wani tashin hankali ba wani tsangwama ah, muna goda jama'a kuma muna fatan za mu ci gaba da zama lafiya da juna mu haka to sai dai kuma duk da wannan hali yan majalisar nan takwas da suka ki su sa hannu a takardar kudiri da aka yi a majalisar dokokin jihar na cewa gwamna ya koma ya ci gaba da jinya shi ko mukaddashin sa ya ci gaba da jihar gamar mulkin jihar sun ce suna nan daram har sai sun ga abin da ya ture wa buzu naɗi honorable charles mai jan kai na cikin yan majalisar da suka ki amincewar wayannan yan majalisu abokanai abokanai abokan da muke aiki da su su ba su bude likitoci na gwamna ba su bude likitoci na gwamna ba za su ce gwamna ya tafi jinya ba akwai tsari a cikin dokokin kasar nan musamman sashen 190 namu ya fara inda gwamna zai tafi jinya su ba dokoki ba ne su ba to ko shi sai kamata a dauka a wannan damarwa na jihar Taraban Honorable Habu Isa jiya tsohon kakakin majalisa dokokin jihar ne abu ne wanda eh, eh, son zuci shi yake kawo irin wani abubuwa kowa ya san gaskiya kowa kuma ya gani ba ƙarya ba komai an san abin da an san kuma wannan wasu 'yan tsiraru ne wanda a ce 'yan kamishin ɗin siyasa wanda abin da bukatansu shine ba wai taraba ba ba wai kuma lafiyan shi dan baba ba ba wai kuma iyali ko 'ya'yan dan baba damuwansu shine aljihunsu da kuma yadda siyasansu abinda suke hari shi yasa suka kawo wannan confusion abin da darasi kamata a dauka irin wannan darasi da ya kamata mu dauka shine a tsaye da gaskiya a tsaye da gaskiya kuma a duba wannan abin ba da kowa ba da Allah ake ja da Allah ake ja hukunci ne na ubangiji kuma ya kamata mu 'yan siyasa mu koyi da irin wani abubuwa da yake faruwa ibrahim abdullahi zezo sashin hausa na mara amurka daga jalingo a najeriya